الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا آه يومنا رانا أصبر وتم رمضان yana da kwana uku shekara ta alif ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau muna ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu 2023 miladiya wannan shine mu na farko a cikin wannan shekara mai albarka a wannan masallaci na area 11 da ke garki a birnin tarayya abuja a tarayyar najeriya domin tsorawa da muka tsaya a shekarar da ta wuce a tafsirin alkur'ani girma mun kammala suratu a tauba yau insha Allah Allah cikin ikonsa ya sa za mu shiga <clears throat> suratu yunus so kafin makaranta ayoyin farko na suratu yunus a gurguje na ɗaya eh, kamar yadda muka saba eh, ni abubakar abdulsalam muhammad wale tare da ɗan uwana abokin aiki فضيلة الشيخ المقري سيف الله مالم سيف الله على رمى سيف الله كيرا زام جابورن تونن كراتو wanda zai kunshi karanto ayoyin Alƙur'ani, kamar da aka saukar da su da ruwayar hafsu an asim kufi sannan kuma za mu dinga faɗar taƙaitacciyar ma'ana da saƙon da ayoyin suke nufi wa'inda aka karanta sannan sai kuma mu waiwaye ayoyin karo na biyu sai mu dinga ɗaukar su gaba-gaba gabar zance duk aya tana kunshe da akan samu aya tana kunshe da sama da zance ɗaya to sai mu ɗauki zantuttukan da ke cikin ayar sai mu ga me Allah yake nufi da wayannan maganganun nasa tare da fitar da hikimomi da hukunce-hukuncen da wannan ayoyin suka kunsa. a ciki za mu dogara ne da littafin Allah domin shi ne mafi alkhairin abin da yake fassara a alkur'ani sashen sa yana yakan fassara sashi sannan wajen haska abin da Allah yake nufi za mu mai da hankali kwarai da gaske a wajen nemo dalili daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da aka watakila wani lokacin sai mu ji kamar mun shiga duniyar hadisi domin maza Allah sallallahu alaihi sallama a tsawon shekara 23 ya rayu yana ta fassara alkur'ani ya rayu yana ta fassara alkur'ani mai girma gaba ɗaya rayuwarsa da halayensa da komai fassara alkur'ani ne shi yasa za mu mai da hankali kwarai da gaske wajen sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ita kuma sunnar da manzala sallama da ya faɗi hadisansa kuma ya aikata ayyukansa to akwai waɗanda suna wurin aka yi su kuma sun koyar da waɗansu waɗancan masu da suka koya sun koyar a da haka idan ka bi salsala sai kaga akwai waɗanda suka fi kowa fahimtar saƙon da Allah ya aiko manzo Allah sama da shi su ne magabata gwargwadon kusancinsu da lokacin annabta a lokacin babu rikice-rikice na aƙida duk mutane akan kyakkyawar aƙida suke hmm. kuma idan za a dogara ne da abin da lafazi ya kunsa na ma'ana to su asalin da yaren su ne kafin yaren ya cakudu da wasu kafin mutane su nisa da asalin yaren na larabci to don haka za mu dogara da fahimtar magabata domin haska cewa wannan aya da aka ce kaza kaza take nufi in an samu saɓani ma za mu farin jayar da abin da yake ya fi hujja cikin maganganun malamai kamar yadda muka saba akwai abubuwa da da suke sauƙaƙewa wajen fahimtar alƙur'ani riko da ƙa'idoji na fiƙihu, riko da ƙa'idoji na aƙida riko da ƙa'idoji na harkar larabci sababin abin da ya shafi harkar nahau ko kuma harkar sarfu ko kuma harkar balaga ko kuma harkar fikihu da ilmin lugha kuma bugu da ƙari akwai tasi. bambancin kira'at wani lokacin wajen samu ma'ana da kuma zaɓo ta don haka shi ma Allah da ba za mu bari kira'at su dinga huce mu ba duk sanda ya zanto akwai bambanci na lafazi eh, yadda ake karanta harafi in Allah ya da za mu kokari tare da jingina maganar zuwa ga su malaman da suke karantawa da wannan lafazi wani lokacin sai an koma tarihin larabawa ake iya gane hakikanin wata ma'anar to za mu yi kokari gwargwadon iko insha Allah wajen ɗebo maganganu daga cikin waƙoƙin larabawa gwargwadon iko don a fahimta amma dai duka muhimman mu ta farko shine fito da mai Allah yake nufi a cikin wa'annan ayoyi da hausa muke yin tafsirin don haka harshen hausa yana da mahimmanci kwarai da gaske za mu amfani da asalin hausa kafin ta gurɓace da waɗansu kalmomi na zamani amma idan abin ya ta'azzara dole sai mun yi amfani da kalmomin zamanin zani eh, wani lokacin ita kanta hausa tana buƙatar fassara kamar yadda muka saba wani lokacin domin fito da wani abu fili sai an koma al'adar bahaushe don a auna ta da al'adar balarabe a fito da wani abin da allah da manzansa suke nufi a ah, matsalolin da za mu ci karo da su wani lokacin wata matsalar tana da alaka da ibada kai kai da fiqhu saboda ba laifi ne ba idan akwai abin da ba a gane ba a yi tambaya kan matsaloli da suka shafi ibada musamman waɗanda suke da alaka da shi ainihin tasbirin namu babban manufar mu shine neman yardar Allah maɗaukacin sarki da samun falala ta Alƙur'ani a cikin wannan wata mai albarka muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya tsaftace mana zukatanmu ya kuma tsarkake mana niyyarmu ya kuma ƙara ƙarfafar himmanmu ya ba mu ikon cimma magaci wannan karatu yana da wahala matuƙa gaya kasancewar baya yiwuwa da hannu ɗaya dole sai kaga an kamo can an kamo nan an kamo nan kama daga kan Ƙungiya ta ƙasa da take aikin tura mutane tasiri ƙarƙashin babban babbar hukumar da'awa ta ƙungiyar directorate of da'awa ƙarƙashin jagorancin sheik mala fi musa hassan hasibahullah wanda ƙarƙashin ta ko akwai kwamitin tasiri kaga daga ƙungiya zuwa kwamitin da'awa zuwa kwamitin tasiri sannan bayan nan kuma har yanzu dai ga masallaci da kwamitin masallaci da kwamitin tafsiri a masallacin bayan nan kuma akwai 'yan uwa da dole wani lokacin suna sa hannu wajen ganin ci gaban irin wannan abubuwa wanda mun saba a babi na at-tahaddus bi ni'matillah da kuma babu sauke wajibi na godiya akwai 'yan uwan sosai da yawa da suna tare da mu musanadatan wajen ganin cewa al'amuran nan sun tabbata uh, muna fatan Allah subhanahu ta’ala ga baki ɗayan su ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya jibanci lamarin su baki ɗaya uh, <clears throat> kamar da muka saba muna da wayansu manufofin da yawa ƙarƙashin wannan babbar manufa ta ta isar da saƙon Allah wanda mun faɗe su a tafsirin mu na farko mun maimaita su a na biyu ba buƙatar dole sai mun maimaita su a na uku uh, fatan shine Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe mana ya ba mu ikon fahimtar alkur'ani mai girma kuma ya ba wa mu lafiya da zama lafiya zaɓuɓɓuka da aka yi aka zaɓi shugaban ƙasa da mataimakinsa da gwamnoni da 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar dokoki muna fatan allah ya riko da hannunsu ya ba su hikima da iko na sauke nauyin da yake wuyansu ya sa musu tausayi a cikin zukatansu ya kaɗe musu dukkan wani sharri da fitina kuma ya ba su mashawarta na gari mu kuma Allah ya ba mu ikon yin biyayya Allah subhanahu wata'ala ya yaye mana halin da muke ciki na damuwa da kunci da karancin albarkar rayuwa da karancin abinci da karancin kuɗin batarwa da karancin zaman lafiya a waɗansu gurare da karancin wayewa ta zaman tare da ta'amuli da bambance-bambancen da ke tsakanin musamman na siyasa da na ra'ayi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa mana ya dora mu kan kyakkyawar hanya shugabannin mu na kungiya tun da kan shugaba Sheikh Abdullahi Balalau da mataimakansa da sauran waɗanda alhakin kula da wannan kungiya yake wuyansu muna fatan Allah ya mutu jagora kuma Allah ya zama gatansu Allah subhanahu wata'ala ya dora su akan kyakkyawan tafarki da haka za mu fara yanzu ba tare da bata lokaci ba alaran ma zai karanto mana ayoyin farko a cikin wannan sura mai albarka faddal mashkur bismillahir rahmanir rahim alif lam ra تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين بارك الله فيك وانا اتكي سورة يونس shine sunan da aka santa da shi kamar yadda malaman tafsiri suka yi ijma'i akan haka lam yu'raf laha ismun ghayra hadha al-ism kuma ƙa'ida ta tabbata a wajen malaman tasiri cewa idan har ya zama sura ba a santa da wani suna ba sai wannan sunan kawai to alama ta fi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne ya sa mata wannan sunan ah, domin kuwa akan samu sunayen da ishtihadi ne na wasu daga cikin magabata wasu kuma sunayen a haka aka same su daga bakin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da haka ita lam yu'raf laha ismun ghaira hadha al-ism ba santa da wani suna ba sai wannan suna wannan sura suratu yunus sura ce makkiya an saukar da ita a garin makka kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa garin madina an ambace ta da suratu yunus saboda kistar annabi yunus alaihi salam yunus ibn matta da ta zo a ciki kamar yadda in mun zo za mu ji insha Allah amma an samu saɓani a wajen wa'yansu malamai da suke ganin cewa kamar akwai ayoyin da suke ayoyin madina ne kamar misali faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa in kunta fi shakkin مما فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك نعم. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين na'am wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ba in kun tafi shakkin idan kana shakka min ma anzalna ilayka game da abin da muka saukar zuwa gare ka ya annabi sallallahu alaihi wa sallam fas'alil ladina ka tambaye su ka ji an yi bayanin zuwanka da saukar da wahayi a gare ka لقد جاءك في هذه الحق لقد جاءك الحق من ربك حقيقة كثيرا تازو مكة الأوبنجلي فلا تكونن من الممترين تدقنا هر إزواء آية ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون فتكون من الخاسرين لذلك تتوين آيوين قداجي سو آيوين أم مدينة با أم مكة بني wannan haka aka samu daga wasu daga cikin magabata kamar yadda malaman tafsiri suka ambata cewa wannan aya wayannan ayoyi guda biyu ba makki ba ba ba ba ba makki bane alqur'anul madani kamar da al-imam ya kawo daga abdullahi bin abbas Allah ya kare da a gare shi sai kuma aya ta uku ita ma da aka zargi cewa ita ma yar madina ce a inda ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'ali can inda Allah subhanahu wa ta'ala walau ja'atuhum kullu ayatin la yu'minu فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الله مدعوك في سركي cewa a wannan ita ce ko ina ganin can wa qala min rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayat rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana rabbana liyudillu عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم آية تمام النيات الإمام ابن عطية الله يجزيه ده رحمه أسكن التحرير الوجيز المحرر الوجيز يكي سوى kusan ayoyi arba'in na farkon wannan sura sun sauka a makka ah, sannan kuma ah, wasu ragowa kuma sun sauka a madina amma wannan shi ma hadi ne magana mafi inganci dai duba da mafi yawan ayoyin da suka sauka a makka a cikin ta iya cewa makkiya ne musamman idan ka kalli irin abin da surar ta kunsa adadin ayoyinta ɗari da taran mi'atun wa tis'u aya amma wannan alisafin kufiyun da wasansu, ma a da ashaniyin su mashaniyun su kuma sun ce aya ce aya 110 abinda ake samun bambanci tsakanin lissafi na can da can akwai ayoyi biyu da suke haɗe su a matsayin aya ɗaya wasu kuma sai su raba su ce wannan aya ce wannan aya ce wannan shi yasa sai kaga a wani lissafin an ce ayoyi kaza ne a wani lissafin kuma an ce ayoyi kaza ne amma wannan baya tasiri a ma'ana ita ce aya ta 51 a tartibin saukar surori in ka dau ikira a matsayin afuwan sura ta in ka dau ikira a matsayin sura ta farko to ita wannan ita sura ta hamsin da ɗaya ta sauka bayan an saukar da suratul isra suratul bani isra'il kuma ana saukar da ita aka saukar da suratu hud aka saukar da suratu yusuf da yunus da hud da yusuf yadda suke a jira haka aka saukar da su eh, ana tsara ta sauka a shekara ta goma sha ɗaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga shi'idu abi talib bayan an tsare su a shi'idu abi talib to wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala sai saukan masa da wa'annan surorin domin a gwada masa tsarin da yadda ya kamata ya ci gaba da tafiyar da tsarin sa sallallahu alaihi wa ala sallam a game da batun kiranta suratu yunus za ka sha mamaki ka ga a cikin wannan sura mai albarka a wuri ɗaya aka ambaci annabi yunus alaihi salam mm. إن الله سبحانه وتعالى سواء آية ستئن دا تفت فلولا كانت قرية ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كتفنا عنهم إلا قوم يونس لما آمنوا كتبنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وانا آية أنا كده أكفت عن نجي يونس أما جدا حقا كما سيأكا كراكة تسمنا سورة يونس to واسمع لما suka ce abinda ita aka kira ta da suna idan ka lura surorin da Allah subhanahu wata'ala ya buɗe su da alif lam ra a cikin alkur'ani za ka gamsu guda bakwai kowace sura kuma an kira ta da sunan annabi misali ɗauki ita ce ta farko suratu yunus yaya farkon ta take alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim الرجيم سورة تديكم سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يوسيكما تجيته إتت سورة إبراهيم ألف لامرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد anan kaga wayannan surorin sune wanda aka kira su da sunaye annaba akwai suratul hijr ita ma ta fara da alif lam ra alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin ita ba a kira ta da sunan annabi ba amma an kira ta da sunan garin wani annabi shi shine alhijir kazzabat ashabul hijr al-mursalin to su ashabul hijr din sune mutanen annabi salih alaihi salam to akwai suratul ra'd amma ita alif lam mim ra alif lam mim ra تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن ولكن أكثر الناس لا يؤمنون to idan ka duba za ka ga suratu hud an ba da labarin annabi hud da fadi a ciki suratu ibrahim an ba da labarin annabi ibrahim da fadi a ciki suratu yusuf an ba da labarin annabi yusuf da fadi a ciki suratu alhijir an ba da labarin mutanen annabi salih a ciki sosai amma suratu yunus kwata-kwata ba a ba da labarin ba illa kawai ah, wannan nizar da aka faɗa ta ƙaunar yunus mutanen da aka aiko annabi su ne mutanen garin ninawa ko nainawa wanda ke tsakanin sham da iraki wanda har yanzu yana nan garin da wani lokaci yan isis suka tafa kwace shi daga hannun gwamnati ta sai masana tafsiri kamar ibn ashur allah ya kansa da ramar ta ce abinda isa allahu a'lam amma a bisa binciken mu wajen tadabburi sa aka kira ta da suna surat yunus tare da cewa ba a bada doguwar kista ta annabi yunus ba an ba da ita a cikin suratu as kuma an ba da ita a cikin suratul anbiyai amma da shigar ta cikin kifi da yadda ya fito amma ba ba da ita anan ba to anan an faɗi wata kusurfiya ce ta annabi yunus wanda duka annabawa ba wanda aka faɗa yana da wannan kusurfiyar sai shi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wanda ya ce min na fa Yunus dan Matta kan wanda ya kuskure ya ce min ni gaba nake da Yunus dan Matta ma'ana dan nuna tawali ba wai dan ne ba ba ka shi ne shugaban ɗan adam ga baki ɗaya shugaban halitta baki ɗaya har mala'iku ba wanda ya kai shi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba dan a koya maka tsari na rayuwa su annabawa kowane annabi yana tasa kima kar ma wani ya ji dan cewa wani ya suwa ne ga kamar wancan ɗin ƙarƙantacce ne amma magana fifiko Allah ya faɗa ya fifita tsakanin su a cikin suratul baqara tilka rusul faddalna tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات وعافينا وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد da barakallahu fi kaga anan yace tilka ala ba'd minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi bai magana da ba irin yadda ya da annabi Musa ba'dhum darajat wasu kuma ya dauka darajar su ta fita ta fita wa'ansu amma anan gashi cikin hadisin Bukhari da Muslim daga abu hurairar ta Allah ya kare yadda a gare shi mazala sama ke cewa ma yan bari ne abin an ya kula ana khairun min yunus ibn matta eh, min yunus ibn matta alaihi salam kada wani bai kamata wani ya ce ni muhammad sallallahu alaihi wasallam na fi alkhairi fiye da yunus ba dan matta a wata ruwaya ta bukari ko man kala ana khairun min yunus ibn matta faqad kaza wanda ya ce ni na fi yunus ibn matta to hakika yayi ya yi ƙarya yi kazzab din nan saboda a yaren quraish al yana zuwa da mana alkafa wannan yana nuna maka ne kawai kankan da kai da haka nassi sai ka hada da rabuwar nasoshin da suka zo a wannan ma'anar wani mutum kamar yadda bukari ya rawaito daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi ya zo wato wani bai yahudi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama amma ran shi a fuska sai ce ya muhammad inna rajulan min ashabika min al-ansari laqama fi wajhi wani ya Marina ni a cikin sahabbanka sai manzo Allah ce a kirawo shi sai aka kirawo shi sai manzo Allah ce lima laqamta wajhahu ni isa ka kamari sai ce ya In ni marartu bil yahud fa sami'tuhu yaqulu wallazi istafa musa ala al bashar na huce su yahuda ne suna cewa suna rantsuwa suna cewa mun rantse da Allah da ya zaba annabi musa akan mutane gaba daya sai na ce musu wa ala muhammadin kuna nufin har annabi Muhammadin annabi musa sama da shi yake wa akhadhatni ghadabatu da na ga daga cikin suna nufin ha annabi muhammadu sallallahu alaihi sai fushi ya kama ni fala qamtu sai na gaura masa mani saboda shine na ji yana wannan zuwa sai maza Allah ce la tu khayyiruni min bainil anbiya kar ku dinga ɗauka ta kuna titi kuna titi ta na a cikin annabawa fa innan nasa yus'aquna yawmal qiyamah ku sani fa barin ga wani abu har a kiyama mutane gaba ɗayan aka yi busa farko za su suma kowa su ya suma fa akunu awwala man yufiqu ni ne farko wanda zai fara farfadowa fa idza ana bi musa akhidun bi qa'imatin min qawa'id al-'arsh ni na fara farfadowa amma sai tarar da annabi musa ya da ginshiki daga cikin ginshikin al'arshi fala adri zan Allah ce ban sani ba a faƙa ƙabali am juziya bi shin ya farfado ne kafin ni da haka shi ne farko ni na biyo shi ko kuma shi saboda ya suma a duniya da ya ce zai ga ubangiji ya ce yana son ya ga ubangiji aka ce ya kalli dutse kamar yadda aya a arab ta nuna ko an bashi da wannan ne kawai to kaga wannan hadisin da shi da hadisin Anas dan Malik na Muslim wanda wani yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya khairul bariya ya shugaban talakai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka Ibrahim alaihi salam kana magana Annabi Ibrahim kenan shine khairul bariya wannan ba wai suna nuna manzon Allah bai kowa ba bayanai na manzo Allah sun nuna ne gaba da kowa kuma da ce ana sayyidu ladi adama wala fakhar amma waɗannan bayanai su kuma suna nuna wato wato kankan da kai da rashin jin isa da kuma cetar tunanin mutane kada ka je kana fifita annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai kaga kaskancin rabuwa annabawa a'a ka su ta zama shine ne shugabanta da kai baki daya wannan kuma kar ya sa ka ga cewa akwai wani annabi da yake da kaskanci ko wani annabi yana da cikarsa da kamalarsa amma cikakke a cikin cikakku wanda ya fi kowa cika to shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to annabi Yunus ibn Matta yana da wata niza wani wani abu da Allah ya masa guda daya shine al'ummarsa gaba ɗayan su katokan musulunta mutanen garin ninawa ba wani wanda aka bari da musulunta ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul safati yake cewa fanabaznahu bil arad fanabaznahu bil arad wa huwa saqim wa anbatna alayhi tadratan min yaqdin وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين الله يتبعون أي كاشي زواج متن جبو أري كي ثم فدو أري أو بمعنى بل حكم ويزيدون دور أنا قارأ أو da ma'ana wa aqaf nal al khilafata aw kanat lahu sharaf kama ata rabbahu Musa ala kamar yadda jarir ibn aqiya a cikin raqiyarsa da yayi Umar ibn Abdul Aziz da aka masa iso ya shiga gaban Umar ibn Abdul cikin yaban da ya masa yace nal khilafata ya samu halifanci aw kanat lahu qadara to ai ma halifancin ma dama Allah ya rubuta sai ya yi inda kun ga shi babansa Abdulaziz ba khalifa bane gwamna a Makka a Madina wan babansa Abdulmalik shine sarki da wan baban nasa ya mutu sai da ƴaƴan wan baban nasa muka guda biyu da kai zo Sulaiman sai zan to mutu cancanta shine a sauka daga gidan a tafi gidan kan shi yasa sai auka na lahu qadara halifancin ya zama dama kaddara ce Allah ya rubuta kama a bahu Musa ala kadari kamar yadda annabi Musa ya zo a kan gaba annabi musa ya zo a kan gaba lokacin da ya taho da iyalinsa kuma da ma'an rubuta a daidai wajen nan za a bashi wahayi sai gashi ya kata yana neman hanya sai gashi ya zo wurin a daidai lokacin ba da wahayi shi ya sa Allah ya sun maje ta ala kadarin sai gashi ka zo kan gaba ya musa to a nan sai ya zanto malamai suka ce abin abinda yasa aka kira ta da surar yunus kenan saboda a ciki akwai wata bazinta ta mutanen annabi yunus wanda kuma wato alkhairin yana koma zuwa ga shi annabi Yunus din alaihi salam wannan shi yasa sai aka kira ta da suna suratu Yunus ka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizi fil hayati ad-dunya wa mata'nahum ila hin zamu ta ayat 97 na'am to wannan karama ce da mu'jiza ta annabi Yunus alaihi salam shi yasa sai aka ambaci surar da ta zo da wannan karama da sunan annabi kaka ce to yaya an ce surat yunus ko mu ji bayanin ta mai tsayi ba kakka damu ibn ashir Allah ya kansa da rama a cikin at-tahrir yake cewa amma ni abin da ya wa fili a wajena an raba wannan sunan suran ne an kira ta da suna yunus tamyizan laha an akhawati hal arba'i domin a bambance ta da rago yan uwanta guda hudu المفتتحة بألف لام را كاغا سورة يونس ده سورة هود ده سورة يوسف ده سورة إبراهيم كاغا أن شرع فجر كو تذاك أتشم هدنن إذا تنادى وانا أبدا ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبي شراء وإنه هدن قوة أن جنجنا تأزواج النبي أو قوم نبي في وضع wato ko kuma a madadin haka an jingina ta zuwa ga mutanen annabi kamar misali ashabul hijr suratul hijr iwadan an yuqal alif lam ra yunus al-ula alif lam ra yunus al-thaniya وهكذا فإن اشتهار السورة بأسماء سور بأسمائها بأسمائها أول ما يشيء أول ما يشيع بين المسلمين بأولى آه، بأولى الكلمات التي تقع فيها وخاصة إذا كان فواتها حروف مقطعة فكانوا يدعون تلك الصورة بألحان وألف ونحو ذلك musamman idan surori suka yawanci surori akan kira su da farko farkon su musamman idan zanto ta fara da kurban baki kaga hanin tana da sunan suratul ahqaf amma sai a ce suratul hanin alif lam ra ma sai a ce suratul alif lam ra amma wannan su sai aka kebance su aka kira su da sunayen annabawa a wannan sura suratu yunus alaihi salam tana da kalmomi dubu ɗaya da takwas da talatin da biyu kamar yadda abu umar abu am addani allah ya kansa da rahama ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na kira'at usman ibn sa'id abu am addani al'amawi al-qurtubi wanda ya rasu hijira ta shekara ɗari da arba'in da wanda sananne ne Allah ya tsanta da rahama kamar yadda ya ce su aya 1832 ɗaya da ɗari takwas da talatin da biyu a wajen imam abu haf an nasafi shi kuma kamar yadda ya tabbata a cikin allubab kamar a cikin at-taysir fi na shi umar ibn muhammad ibn ahmad annasafi yake cewa dubu ɗaya ne da ɗari takwas da talatin da uku akwai ƙarin ɗaya kenan a wajen nasafi sannan a cikin wannan aya akwai kalmomi ɗari biyu da suka maimaitu ba su ɗaya suka zo ba kamar yadda za mu zo akwai kalmar da duk ƙur'ani ba inda aka ambace ta da yawa sai suratu yunus da da hali ma da musabaka ga masa sai wanda duk ya gano mana kalmar zuwa gobe harafanta kuma dubu bakwai da ɗari biyar da sittin da bakwai ma'ana Allah ya tafi ka ka karance ta to ka karanta harafai dubu bakwai da ɗari biyar da sittin da bakwai in Allah ya karɓa duk harafin zai lada goma kaga kana da lada nan kenan dubu saba'in da biyar da ɗari shida da saba'in lada kawai suka karance surar yunus ne aya ɗari da tara wannan a wajen abu umar abu amur jani afwan to wannan sura tana da falala kamar yadda ya tabbata a cikin musnadul imam ahmad bi wa mustadrak al-hakim wa sahahahu cewa daga ummu na Aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akada sab'a fa huwa wanda ya karance ayoyin nan surorin nan guda bakwai dogaye to fa ya zama malami wanda suratul Yunus tana ɗaya daga cikin su saboda akwai bakara akwai ali imran akwai nisa'i akwai ma'ida akwai an'am akwai a'ara haka ne ko hmm. to sai kuma wasu suna sawa da yunus wasu kuma suna sawa akwai amfal da tauba sai a haɗe ta a matsayin sura ɗaya sannan ya zo a cikin tafsir na ibn jarir al-tabari da kuma sunan na abi dawud da daga wasila ibn al-asqa Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa u'titu makana taura as-sab'a at wato an bani surori guda shida mafiya tsayi a cikin alkur'ani a madadin at-taura ma'ana annabi Musa yana da at-taura to ni kuma wa'annan surorin guda bakwai su kuma su ne a madadin attaura wa tu makana azzabur almi'i Alma'in sannan surori masu ayoyi ɗari ɗari kuma an ba su a madadin zabura wa wuɗaitu makanar injil almasani sannan surori kuma almasani mabiya alma'in su kuma an ba su a madadin wato a madadin linjila wa fuddiltu bil mufassal sannan an fifita da surori al wanda babu su ba ba wa ba wani hadisi al-imam wato muhammad ibn nasar almarwazi a cikin kiyamun lai ya fitar da shi haka zalika kuma al'imamu asiyuti ya jingina shi zuwa ga ibn mardoya bi isnadin fihi maqal ta hanyar anas dan malik inna allaha atani ra'at ila tsawafin makanan inji Allah ya bani al-ra'at ko alif lam ra'at wayannan masu alif lam ra'in har zuwa tsawafin tsafin tsafin tsafin din nan a madadin injila to wannan sura <clears throat> tana kunshe da Zaɓanni masu tarin yawa amma a taƙaice abinda malamai suka faɗa sun ce na farko ta fara da tabbatar da saƙon da allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi da kuma gajiyar da a akan kasa faifayen alkur'ani sa'annan kuma da tabbatar da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar ah, rusa irin tunanin ƙurashawa da larabawa da suke cewa ya za a yi ko za Allah sallallahu a matsayin mutum da kuma tabbatar da allantakar ubangiji ta hanyar nuna cewa shi yayi kaza ya kaza cikin abubuwan da ake gani sannan kuma da bayani akan cewa Allah yana sane yake daga kafa ga mushrikai baya gaggauta musu azaba da kuma hikima da ta sa Allah yake yin haka sannan kuma da tunatarwa akan abin da ya sauka akan mushrikai lokacin da suka karyata annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma kiran mutane zuwa ga lura da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na abubuwan halitta wanda kudurarsa take tabbata a ciki kamar yadda mutane suke tafiya a kan ban ƙasa da kuma teku filbarri wal bahar da kuma wato wasu abubuwa masu kama da haka sannan akwai buga misalai a ciki da yadda duniya take da yadda take saurin gushewa da kuma wato lalata tunanin cewa wani zai iya zama Allah wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba da kuma tabbatar da cewa alkur'ani saukakke ne daga Allah subhanahu wata'ala da kuma kalubalantar mushrikai akan su zo da wani abu irin alkur'anin nan kuma suka kasa da kuma jan kunnen mushrikai akan abin da ka iya kowa gare su idan ba su bar shirka ba sa'annan kuma da tabbatar da ilimin Allah da mamme sa'annan kuma da kwantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama hankali akan ya manta ya kyala abin da mushrikai suke faɗa da Allah ya ga dama da zai iya halakar da su sannan maza Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya kafa hujja a cikin wannan tura da tabbatar da aiken da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi a to da kuma wani abubuwa ne da wannan sura ta bunta to akwai abin da ita wannan sura ta fice da shi wanda na ce a wani abu ne da za ka iya sa musabaka a kan ga duk wanda yake dabburi in ya lura ya sosai zai ga akwai wata kalma da take ta maimaituwa a cikin wannan surar wanda duk qur'ani babu da wannan kalma ta maimaitu kamar ta ita ce kalmar alhaq kalmar gaskiya bari mu cewa da al'amma cikin sura ta maimaito da yawa daga farko ubangiji subhanahu ta'ala ya fara cewa wa'adar Allahi wa'ada Allahi ubangiji yace alƙawarin Allah haqqan gaskiya ne ko kuma haqqan a halin kasancewar ta gaskiya حكى الله سبحانه وتعالى سواء هو الذي جعل الشمس ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق kaga Allah ya ce ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq nabi nabi kenan ko sai na uku waruddu ila Allah wa ruddu ila Allah mawlahumul haqq sai na hudu fadhalikum fadhalika Allah fadhalikum Allah rabbukumul haq فماذا بعد الحق إلا الضلال قل هل من شركائكم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي إلا أن يهدى ka ji fa'a nan a ƙulin lahu ya haji ƙul man ya haji ilal haq ƙulin lahu ya haq afa man a an man la illa an ana ta kalmar akwai wata manufa da ta sa ake kamar yadda mu zo mu ci sai ubangiji inna dhanna la yughni inna dhanna la yughni min النفس شيئا ويستنبئونك ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه لحق وكذا سبحانه سبحانه وتعالى سوى وقال موسى أتقولون آه، فلما جاءهم الحق فلما جاءهم الحق من عندنا فلما جاءهم بالحق قالوا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقومون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون نعم حكى نعم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسير هذا ولا يفلح الساحر قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم عشان كانوا يا شافيك نعم هكذا كذا أنا فلما جاءهم الحق من عندنا لو كنت يا تزوجت قالوا هذا سحر مبين قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تأتي أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحر تكاغون نعم وإن كنت في شك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك نعم لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين هذا المعمين الحق سيكون أكل شيء الله يقول قد جاءكم الحق من ربكم قد جاءكم الحق من ربكم قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين na baka wuni shikenan ba haka to anan za ku ga cewa inda aka maimaita haqqu a cikin wannan sura an maimaita ta a wurare daban-daban to abin da zai baka al'adabi shine ita alhaqqu tana zuwa da ma'anoni da yawa alqur'ani amma kusan in ka tattare gaba ki dai wannan haqqun ta hadu akan ma'ana ɗaya ne ita ce ma'anar gaskiya na'am kamar yadda insha Allah duka kowace in mun zo a gurinta za mu tabbatar da abin da take cewa Sana'a cikin wannan sura mai albarka za mu ga an yi batu akan alqur'ani shi ma batu akan alqur'ani yana ta mai mutuwa tun daga kan aya ta biyu bayan alif lamra أكان للناس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين هذا أنا مجانا في أكام القرآن سننسي الله يساكي ميميت مجانا أكام القرآن قل لو شاء الله ما تلوه قل لو شاء الله ما تلوته عليكم به قل لو جاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون نعم، وما كان هذا القرآن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الله سويدا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هذا بس من أسم قرآن شبان الله إذا مشتا تفسير وجنة سيكم الله ومنهم من يؤمن به ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين إيه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين wannan shine abu na biyu da ya maimaitu da yawa sai abu na uku da ya maimaitu da yawa a taƙaice shine batu akan halittun Allah kamar mu ba da misali ɗaya rana da wata wanda da musulmi da kafiri kowa ya yadda akwai rana akwai wata kuma kowa ya yadda cewa ba wani dan adam da yake hawa sama yake ba wa rana iko ko daga ƙasa yake ba ta umarni ta karba dole an san dai akwai inda take karɓar umarninta kuma inda take karɓar umarnin nata ya gagari tunani illa dole mutum ya sallama a abin da aka gaya masa to wannan alama ce ta rububiyya ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda kuma dama Allah subhanahu wata'ala yana isar da mutane zuwa ga tabbatar da bautar ta shi kaɗai ta hanyar nuna musu abubuwan da ya halitta ana amfani da ƙa'ida ta rububiyya domin isa zuwa ga ilahiyya to za mu ga nan abubuwa guda uku ne mahawar guda uku alhaq gaskiya alwahai wahayi na ƙur'ani sai na uku kuma abin da ya shafi wato tabbatar da rububiyya to alaƙa tsakanin wahayi da tabbatar da rububiyya alaƙa ce ta gaskiya domin ai Allah subhanahu wata'ala yana haska muku abubuwan da ya halitta ne domin ku yarda cewa wannan sakon shi ya aiko shi don haka ku yi aiki da abin da saƙon ya kunta to alhamdulillah duk abin da Allah ya buga a matsayin misali in kai nazari sosai da nutsuwa za ka tabbatar da cewa eh lalle wanda ya wa'annan abubuwan ya cancanci a bauta masa a karɓi saƙon da ya yi wanda kuma dama su kuma suke saɓawa wahayi suke ganin cewa wahayi ba zai yiwu ba ai saboda ba su yarda cewa gaskiya ba ne to shi yasa aka ta maimaita kalmar gaskiya da kuma mutum wahayi da kuma batun abin da ya shafi harkar rububiya to a cikin wa'annan turori insha Allah za mu zo mu ga wa'annan abubuwa da muka fito da su muka faɗa a cikin wannan tura mai albarka ana nuna mun cewa lokaci yi. za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu goban Allah ya kai mu sai mu fara daga ayoyin farko isa kuma zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya za mu isa amma bana insha Allah za mu dan ƙara tauri kasancewar suratul tauba tana da kafiya ta cewa bayani ce akan qadaya ijtima'iyya matsaloli na zamantakewa musamman tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba tsakanin musulmai da munafukai a cikin gida a matsaloli na munafunci da munafukai ke babu wato imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar gane suwaye sahabbansa na gaskiya da kuma sauke nauyin girmamawa da mutuntawa da ta dace da su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan maudu'i ne mai fadin da yake bukatar tafiya sannu sannu ita kuma suratul yunus mafi yawan matsalolin da suke tattaunawa an tattauna su a baya akwai wasu kuma a gaba da haka matsaloli na tauhidi da gyara ila da kuma tabbatar da bautar Allah subhanahu wataala shi kadai abu na kusa da karshe shine tafsirin namu zai dinga farawa ne daga bayan la'asar ita kuma la'asar kamar hudu da minti goma ke tayarwa ko haka ne to mujarradin ana idan da sallar la'asar da zarar shirye-shirye sun kan kama ko da su da rabi ne ko kafin haka kaɗan ko bayan haka kaɗan kuma iya muddar tafsirin gaba ɗaya har a yi a gama awa ɗaya ne insha Allah ya kama ki in mun fara hudu da rabi to biyar da rabi in mun fara ƙasa da hudu da rabi to zuwa lokacin da aka cika awa ɗaya saboda maslahar ɗauka da ake yi sannan shi wannan karatu ana yaɗa shi a kafofin yadarwa daban-daban da farko akwai pejinmu na facebook wanda ke dauke da sunana kuma insha Allah idan muka sa bana za a gani a jikin bana abubakar abdulsalam muhammad baban gwala ake sawa a gaba to a nan wannan teji a nan za a dinga ganin shirin kai ne za mu dinga yaɗawa insha Allah in kuma ko wasu matsaloli muhimmai da suke buƙatar a guntule su su kaɗai a yi musu nasu barnamas ɗin daban to bayan an gama aka yi editin sai kuma a sannan bayan insha Allah a shafinmu na YouTube shi ma za a dinga wallafa wannan karatu amma shi ba kai tsaye ba sai bayan an gama an editin sannan akwai wani aminin mu alhaji bello muhammad dan da Allah ya taka mushi da alkhairi ya biya zunzurutun kuɗi a dinga sawa a gidan rediyo na freedom da ke kano ka kullum suna sawa karfe takwas na safe zuwa tara na safe muna fata Allah ya taka mushi da alkhairi Allah ya bunƙasa kasuwancinsa sannan akwai wani bawan Allah mu mijin kanwata shi ma da ya ɗauki nauyin sawa a nasara rediyo wannan rediyoyin akwai su a fm a cikin garin kano sannan kuma suna nan online da duk wanda yake so suna yada live online to shi kuma nasara rediyo daga karfe bakwai zuwa bakwai da rabi na yammacin kowace rana sannan akwai wani bawan allah shi ma aminin mu a alhaji hamusu a kasuwar tunga shi kuma da ya ɗauki nauyin sa sha'awa ɗaya a nta kano nta hausa ina da ita ma tana nan akan intanet sannan kuma akwai ta akan dstv ne da da dstv da satan irin wayannan dai shi kuma karfe goma zuwa sha ɗaya kullum na dare insha Allah to akwai manara tv su kuma zuwa yanzu ba mu ji lokacin da suke saba amma shi Allah ya daga gobe zuwa kowane lokaci da mun ji za mu haɗa mu faɗa ba don ko dai saboda yan uwa ko da wani karatun ya wuce shi ko kuma an faɗi wani abu mai fa'ida yana so ya take tara ko kuma wani na sha'awar shi ma ya yaɗa ilimin saboda babu abin da ya kai ka yaɗa ilimi a wannan zamani da ibada ta yi ƙaranci kuma kana ibadan ma kana ɗarɗar ɗin Allah ya karɓa to wallahi a yanzu abin da ya kamata mu yi investing kenan mu saka hannun jarinmu a abin da ya shafi karantar da mutane musulunci na gaskiya karantar da mutane musulunci na gaskiya da isar da da'awa zuwa gare su daga dukkan da dukkan wata wasila da za ka iya yi idan ba za ka iya ɗaukar nauyin shiri ba saboda yana da tsada sai wanda yake da hali kuma kai kuma kana son aljanna to sai ka nemi wata gaba sai ka kama wannan gaba ka sai data ka bayar ka sai a saka data a dinga yada wannan karatun a watakila ko wani abu ne cikin irin abubuwan da ake yin karatun da su ko abin magana ko wani abu da zai kawata wajen zaman ko littafin da za a karanta a karantar ko wani abu da kasancewa zai iya taimakawa wajen yada irin wannan karatun domin shine abin da za ka yi a lokaci ɗaya karatuttukan malamai a yanzu yana isa zuwa ga miliyoyin mutane za ka ga a talabijin kawai sai mutum dubu ɗari ka za su kalla wannan in bai kai miliyan kaza ba amma lokacin in ba a yi mubalaga ba ana kiyasin wanda suke kallon shirye-shiryen musulunci a lokacin da ake yi ana kiyasin su da miliyoyi ba miliyan ɗaya ba sannan ko kalma ɗaya mutum ya ji ta fa'idantar da shi sai Allah ya rubuta maka kamasho. Ila akwai kamar shi ɗaya aljanna ce a ce to wannan aljanna ce a madadin hausa inda Allah ya karba sannan watakila a faɗi wani abu da zai shiryar da wani ya daina wani abu mara kyau sai zama kai ma kayi musharaka a cikin wannan aikin alkhairi mu yi ƙoƙari ba wai a iya wannan karatun kawai ba a ko'ina mu yi ƙoƙari mu saka hannun jarin wajen yaɗa ayyukan alkhairi manzala sun ake cewa Allah da mala'ikunsa suna yin talafi na musamman ga waɗanda suke koyar da mutane alkhairi to yanzu ba zai takaita akan mai jan baki da mai fassara kawai hatta wanda ya taimaka a kai wannan abu kai ka san in har mai jan baki da fassara suka samu lada to wanda ya gina masallacin ya gyara shi nin babu aula ya samu lada wanda ya taimaka da abubuwan da za su sauƙaƙe wajen isar da karatun min babu aula shi ma ya samu lada sarrafa muna kira zuwa ga al'umma baki daya akan cewa su yi kokari wajen yada irin wa'annan alkhairai kai hatta ma'aikatan gidajen ma'aikatan gidajen Kafafan yada labaran da 'yan social media wanda kawai tace karatun kai ka tsaya ka lura cewa komai ya tafi daidai shi kaɗai sai Allah in ya karɓa sai ya saka aljanna gashi kuma aiki take yi a Najeriya Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan ta wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allah muna roƙonka ka yi riko da hannayen Allah muna roƙonka karɓa ayyukan Allah muna roƙonka ka suturta mu Allah muna roƙon karka kunyata mu ranar da mutane za su tashi Allah muna roƙonka ka sa ka kyautata niyyanmu mu Allah muna roƙonka ka azurta mu Allah muna roƙonka ka raba mu da damuwa kowace iri ya ubangiji abin da ya shafi bashi da rashin lafiya da rashin nasara a rayuwa Allah ubangiji ka kautar da su ga mu Allah duk wani abu da zai taimaka mana wajen bauta maka Allah ka isar da mu zuwa gare shi Allah ka tauƙaƙe mana ita zuwa gare shi Allah ka gyara mu ka gyara zuriyar mu Allah kar ka ba wa shaidan rabo a kanmu da kuma zuriyar mu Allah muna roƙonka duk wani wanda yake da ɗafan ɗarare Allah ka shirya masa wanda yake ba shi da ɗan kuma Allah ka ba shi nagari Allah duk wani wanda yake da wata damuwa a cikin ransa Allah ka yaye masa اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر هدانا لنا وانصرنا على من بغى علينا وامكرنا ولا تمكر علينا اللهم اجعلنا لك طائعين لك ذاكرين إليك مقبتين أوابين اللهم تقبل دعوتنا اللهم تقبل توبتنا اللهم اغسل حوبتنا اللهم أجد دعوتنا اللهم اصلل تخيمة قلوبنا اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يتفون وسلام على المسلمين والحمد لله